farko ne karatun hotuna ta saifai yanzu karatu yake da maka kallotar yawuwa ke sadun lahi kaga ta fi zai fito idan ba wannan ta fi ka dawo ba sai ka rufa da ake zuwa ce kyautatawar Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga sa, zuwa gare ka to aje ilayya yake cewa man aqbala ilayya sallakaituhu min ba'id kaga ga insanullahi go duk wanda ya dofa fodi ban kare shi daga nesa hmm? inda ka taso ka nufo Allah to ko Allah zai kare ka wa man a'rada anni saboda rahamar Allah ihsanullah wanda ya dauke kai daga gare ni na daitaho dan kwari na kan kira shi kusa kusa wa man taraka li ajali wanda ya bar abu saboda ni ba a daitaho saboda kana babu wani abu a tsafta kyautata niyya a ci gaba da aiki Allah yana nan bai yi tafiya ba kuma shi Allah baya gafara mutum kan yi kuskure amma Allah baya kuskure mutum kan haukar ra'ayi ya zama kuskure ne yi sa a ake neman Allah ka tsora mu daidai ka nuna mana gaskiya ka nuna mana ƙarya gaskiya ka ba mu iko mu aiwatar da ita ko da zuciyar wani za ta ɓaci ƙarya kuwa za mu tafsar da wanda zuciyarsa za ta baci haka muke su wannan du'ai ba zai kare ba wa man taraka li ajali fa ataituhu fawqa al-bazili zan ba shi sama da dadi wa man arada ritaya duk wanda ke neman yarda na arattu ma yuridu wanda fi abin da yake son wa man tasarrafa bi hauli duk wanda ya tasarrafe da dubara mana mutum ya nemi karfi da karfin Allah mutum ya nemi wayo da wayon Allah na neman Allah ka bani fasaharka na neman fasaha da fasaharka tasarrafa bi hauli wa quwwati alantu lahul hadida hmm? mutum ba zai yi wa Allah izgilanci ba inda da kyakkyawan niyya ina lillah ka ɗauki filan nan ka jafa ba ta yi lankushewa kana neman Allah ya taimaki ka bai haka lamba Allah a kashe waman harastun tare da bai wai wanda ina yi yarda na karatu an yuri ma yuri Ni ma na yi nufin zan ba shi yarda idan kana neman gamsar da Allah shi ma Allah zai ne cika gamsar da shi kana son ka gamsu Allah ya ishe ka ce to ni ma na ishe ka tabbas zan gwada maka ne ne to haka to wanda ina ne dan kwasa karfe shin samahun karfen gaske ne ko karfe ne ma'anawi duk jiskan wa ma'anawi ahalu zikiri ahalu mujalasa masu ambatona su ne masu zama da yanzu nan mai muke ambaton Allah idan Allah ya karbi wannan abin mu ne masu zama da Allah karɓare shi ne dole mu ƙara tawadu ba ku tawadu ba mu ƙara ikhlasi mu ƙara yi don neman yadda Allah to wannan shi zai da ta taimaka mana kaza za ka ga ana kallon abun lakulaku kaman ka balla hana wa balluwa to shi ne masu alo zikiri masu ambato na dare da rama ambato da wannan ne wasu suka roƙo da ba ilimi da suka ji haka sai suka gama da ila ila ila ila kai suka ji ta gaje suka haka da ganguna don kaso gaji zan su ji duk abin ba zai kai wasu na neman sadaka a kawo musu abinci a kawo musu menene har su tashi suna takawa suna rishi suna so mai ahalun lafi ba wannan zikirin ba ne wannan bidi'a ne wannan zikirin da ake magana irin wannan zikiri da muke yi na mu faɗi laifukan mu sannan mu zange kanmu mu nemi mu basu mu ma basu musulmi ahalun zikiri ba zikiri ba muka kama la ilaha illallah la ilaha illallah in yi jiya gari ina yi ganga ya kara ya ya ya ka ga muna kara na shiwa suna kare ina ba shi ne ba wannan na ta kuce amma zikiri inda za a faɗo ga laifin ka ga menene ɗinka ainihin ka ji ba ana magana lokacin shi wannan magana da ne yake oh, oh, oh, mai magana ma da shi yake sune halu zikir mujalasati wa halu shukuri masu gode min halu ziyadati su nake karawa shi ma sai ka ce baka gane ba shukuri a fa shukuru sanin wannan ni'ima daga Allah gode wa Allah wannan ni'ima ai amfani da wannan ni'ima wajen taimakon addinin Allah yanzu godiya Allah da za gaba ɗayan mu mu san cewa wannan majalisa Allah ya kafa sai san kafi ne na Allah ba wayan wani ne ba daga cikin ba kuɗinsa ba wayansa ba fasaha sa Allah ne kai kafa wannan lamarin daga nan sai mu gode wa Allah Allah mun gode ma da ba mu watsa ba kamar yadda aka watsa sauran wurare bayan godiya ga Allah sai mai amfani da wannan wurin ɗin wajen taimakon addinin Allah Sosai sai kuma Allah ya ƙara mana iya daidai gwargwadon aiki za su iya abin da Allah zai mana shi ne aka ce ahalu shakuri ahlu ziyadati wa ahlu ta'ati masu bina ahalu karamati su ne waɗanda suka ce ce cikin fadar wa ahlu Eh. Eh. Eh, shi ne wanda suka cancanci promotion. Makuya, in makayaran ku, wanda ka je ka koyo. Su ne ahalu da shahalu gane eh, ne? Eh, eh, shukuri, indiya da tiku, shi ne ahalu ta'afi. Ahalu karamati kenan, ahalu ziyadati ke akwai ziyadati ma kalma da kalma. to shi kenan zai shi ne ɗan ka lura duk nashi wato wannan ke ce baka kai Allah ya san abin da yake ya san mai aiki ya san wanda zuciyarsa kaza ke so shi ya ke karawa shi za ka gana karawa ai ka ga wani ya samu ya daga gaba ya daga gaba ka kai masa da Allah ya fai shi ya cancanta ba shi ne ike buwara wa kanka ba ba fasaha su take fit da shi ba a'a jin Allah nan da yake sai Allah ya ƙara masa in Allah ya ƙara masa ka ji haushi an ƙara masa kai ma bi Allah sai ya zo ka Mun ka ga ka tsaye wuri guda ɗaya duk inda ka ɗaga baka ka bi Allah ne ka tuhunci ayyukanka ka tuhunci imaninka don akwai wanda ke ganin shi fa ya gama shi fa bai da na kafa duk abin da ake yayi ko ya karanto maka yadda yake in ka kuskure ka nuna maka ce a a wallahi malam bai iya nuna maka kuskuren ka tunda sun yi yawa kuma ban san ka ba ban san bai kake ba na san zuciyar ka ba dama ka ce min kaza ce ni dai na san kaza da ka shiga cika kawai wani kai wani kawai wani kai wallah ni rai barka ba alu ma'asiyati ba su saba min لا أكلت لا أكلت نأوهم بنتي مصري الرحمة وإن تابوا إلي إذا فقدوا قريب فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتفكرين إن لم يتوبوا إليكم idan ba su tuba zuwa gare ni ba kuwa fa'ana tabibuhum ni ne likita su ciwo ne zan musu magani shi ne a illar ne ko shi ne a akwai na gan shi ne a wurin da na san kowa ba a sashi wannan ba shi ne a yi na ce ana ɗauka ko a ya yara kuma kwanan nan ne ya kauce wuri da dayyar فأنا طبيبه أبتليهم بالمصائب zan dinga ɗora musu masifa idan ka ganka a masifa Allah ka fama neme masifa ka neme abin da kai ka tuba da wata hirahun minar ma'ayibi mu tashi wa asarar kyanta da mutum ya lokaci duka wayan abubuwa ya ware su daban-daban wani ba ku da aiki sosai in ka ɗauka yadda ka ɗauke su ka jero su a rubuce za su yi daɗin bitar tun daga jero su ma za ka je fahimtar ka ba ya take da wanda bai iya jero su ba hmm? ba zai komi ba